Assalamu alaikum masu kallon mu barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na daga titi. Tambayar mu ta yau ita ce me ake nufi da gwadabe ko me hakan yake nufi sai ku biyo ni kan titi domin jin amsar. Za ka iya gaya mana me ake nufi me gwadabe yake nufi? Gwadabe. Sai me gwadabe take nufi ba? Gwadabe. Da eh. gadi ne ko? shine gwadabe. suna ne na mutum haka ko mace ko namiji ake kiran eh, shi da gwadabe gwadabe gwada ba aikin kafa ce ba aikin kafa ce wani makari ne mai daɗi ake cewa gwadabe kwamfam gwadabe kamar sunan mutum ne gwadabe gwadabe eh, eh to gwadabe gaskiya ce na sani ana faɗa mun kawai abinci ne shine gwadabe shine gwadabe wani irin abinci gaskiya ban sani ba amma dai kawai ka san dai suna abinci san abinci ne eh gwadama abinci ne eh ne gaskiya ne ban sani gwadami ba sani ba eh. gwadabe kamar dattijan mutum kawai shi ne eh, gwadabe shi ne gwadabe duk don dattijan mutum za a kira kiransa da gwadabe gwadabe eh. ni a tunanina gaskiya kamar ma'auni ne gwadabe abin da ake gwada abu da shi ba saboda ya samu eh mana gwada da ake cewa gwada ku yi a tunani na fake na gwada amma a wuni gaskiya mun gode to masu kallo abin da ake nufi da gwadabe shine hanya sai ku kasance da ni a wannan makon domin jin me zan zo muku da shi